Gwamnan jihar Ekiti a Ayodele Fayoshe ya ce a halin da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yake ciki rashin lafiya ba abin da zai ce a game da shi zai dukufa ne kawai wajen yi masa addu'ar Allah ya bashi lafiya. Gwamna Ayodele Fayoshe wanda aka sani da sukar amuran shugaba Buhari a can baya ya furta hakan ne a tattaunawar da muka yi da shi ta wayar tarho. ya ce ba abin da zan ce ba abin da zan ce yanzu sai in yi mishi addu'a don ya yi saurin warkewa to amma a can baya mutane sun sanka da sukar shugaba Buhari akan dukkan lamura. So that Nigeria can get what they voted for. Sai gwamna Ayodele Fayoshe ya ce ba wai ina faɗa da shugaba Buhari ba ne, ina tunanin 'yan Najeriya ne waɗanda lamarin ya shafa. Ina roƙon Allah ya bashi lafiya saboda 'yan Najeriya da suka zaɓe shi su sami abin da suke so, wato ya yi musu aikin da suka zaɓe shi don shi. Kuma abin da nake tsammanin ka ba da rahoto kenan, ni ina kan gaskiya ne. To wannan ya nuna cewa ka canza matsayinka ne sai gwamnan na jihar Ekiti ya ce. To Na canza matsayi na don in yi don in yi wa wani addu'a kana nufin baya da kyau in yi wa wani addu'a ya sami lafiya ni ban canza matsayina ba abin da ya kamata ka sanar kenan ni ina nan akan gaskiya to menene kake son 'yan Najeriya su yi wa shugaba Buhari? Nigeria. If so that can give them what sai gwamnan na jihar Ekiti ya ce su ma su yi masa addu'a don ya warke da wuri ya yi musu ayyukan da suka zaɓe shi domin su. Mai girma gwamna wasu jama'a da ƙungiyoyi sun kira ga Buhari da ya sauka kan karagar mulki kamar ƙungiyoyi masu zaman kansu wato NGO to kai menene ra'ayinka? His promises to Nigeria because Nigerians are expecting these promises. They voted teach. I cannot speak for the NGO. I can speak for myself. They should get well and come and deliver Na gaya maka matsayi na bani magana da yawun ƙungiyoyi kamar NGO. Allah ya bashi lafiya ya cikawa 'yan Najeriya da suka zaɓe shi alƙawuran da ya yi musu na aiki. Masu lura da lamuran siyasa a Najeriya dai na ganin cewa gwamna Ayodele Fayoshe na jihar Ekitin ya canza matsayinsa ne na sukar lamuran da suka shafi shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.